وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da wannan darasi da muke a cikin wannan littafi mai albarka adda dawa mun kwana a cikin fasalin da malam ya mishi suna da irtibatul khairi wa sharri bil amali cewa Allah ya kulla alaka na duk abin da zai afku alkhairi ne ko sharri ne damfare da aiki duk abin da zai faru ko menene wannan abin an kulla alaka tsakanin abin da zai faru da sababin faruwarsa aiki shi yake samar da sakamako kowane abu da aka kaddara an kaddara wannan abin tare da sababinsa dalilin wannan fasali malam yana bayani akan abin da ya shafi roƙon Allah ta'asirin roƙon Allah wajen biyan bukata sai ya kawo maganan waɗansu 'yan bidiya da suke cewa roƙon Allah kwata-kwata ba shi da amfani a rayuwar ɗan adam kawai ya zauna ya jira abin da Allah ya ƙaddara mishi suka ce duk abin da Allah ya ƙaddara maka za ka samu ko ka roƙi Allah ko baka roƙi Allah ba duk ɗaya za ka samu wannan abin abinda kuma Allah bai kaddara maka ba ko ka roki Allah ko baka roki Allah ba duk daya saboda mene saboda wannan abin roƙon Allah ka ba zai jawo maka shi ba malam sai ce to wannan akidar kuskure ce roƙon Allah yana da ta'asiri a wajen biyan bukata yana daga cikin mafiya amfanin sabubba wajen biyan bukata domin duk abin da Allah ya kaddara samuwarsa to Allah kan kaddara samuwar abin ne tare da kaddara sababin da za a same shi malam ya kawo misalsalu idan abin da ya shafi haihuwa ne Allah ya kaddara za ka haihu to sai ya kaddara maka tare da matar da za ku haihu da ita idan wani alkhairi za ka samu a rayuwa idan an kaddara ga abin da za ka samu sai kuma a kaddara shi tare da sababinsa malam yayi dogon bayani ya kawo ayoyi masu yawa a cikin alkur'ani da duk inda Allah ya rattaba wani sakamako na alkhairi a duniya ko a lahira sai ya ce sakamakon aikin da kuka aikata haka duk wani horo da ukuba a nan duniya ko kuma a gobe kiyama idan Allah ya kawo horon ko uƙubar sai ya ce sakamakon abin da kuka aikata kenan kaga aiki yana da ta'asiri wajen samun sakamako na alkhairi da kuma samun sakamako na sharri to bayan malam ya gama kawo ayoyin sai ya ce wa bil jumla malam ya ce a dunkule ma'ana a takaice Falƙur'ani min awwalihi ila akirihi shi alƙur'ani tun daga farkonsa har zuwa ƙarshen shi sarihun fi tartibil jaza'i bil khairi wa sharri Allah ya rattaba shi bi ma'ana Qur'ani ya fito bololo ya bayyana sakamako cewa an rattaba kowane sakamako ne na alkhairi ko na sharri akan aiki in mun fahimta ko alqur'anu sarihun alqur'ani ya fito yayi bayani a fili fi tartibil jaza wajen rattaba sakamako Bilkairi wa sharri sakamako na alkhairi ko sakamako na sharri wal ahkamil kauniya ko kuma hukunce hukunce da Allah ya hukunta akan bayi na kauniya wal amriya ko kuma umurni da Allah ya ba ma bayi a bangaren hukunce hukunce alal asbabi duka Allah ya dora su ne akan sabubba bal tartibu ahkamid duniya wal akhirah malam yace kai tartibin hukunce hukuncen duniya da hukunce-hukuncen lahira wa masalihihima da maslahar duniya da lahira wa mafasidihima mafsadar duniya da lahira alal asbabi wal a'mal duka Allah ya ɗamfara su ne akan sabubba da ayyukan da bayi da su yi ma'ana duk abin da za mu yi a rayuwa Allah ya ɗamfara sababin samuwar wannan abin alkhairi ne ko sharri ne akan aikin da mu bayi za mu aikata malam ya ce wa man tafaqqaha fi hadhihi mas'ala duk wanda ya fahimci wannan matsalan ma'ana ya samu ganewa game da wannan matsalan wa ha haƙƙar ta'ammul sannan ya fahimce ta ya kula da ita kula mai kyau jama'a muna fahimta cewa duk abinda Allah ya rattaba ya rattaba wannan abin akan sababinsa duk abin da Allah ya kaddara ya kaddara wannan abin tare da kaddara sababinsa sai malam ya ce wa man tafaqqaha fi hadhihi mas'ala duk wanda ya samu fahimta ya gane game da wannan matsalan wa ta'ammalaha haqqat ta'ammul sannan ya kula da shi iyakar kula in tafa biha gayatan naf'i to zai amfana da wannan fahimtar iyakar amfanuwa ma'ana zai amfani duniyarsa kuma insha Allah zai amfani lahirarsa duk wanda ya fahimci cewa Allah ya kulla alaka tsakanin sakamako da aiki sakamako na alkhairi a nan duniya yana alaka da aikin da kake aikatawa sakamako na sharri a nan duniya yana alaka da aikin da kake aikatawa sakamakon lahira yana alaka da aikin da kake aikatawa malam yace duk wanda ya kula da karatun nan kuma ya gane haka Allah ya rattaba ka'idarsa yace to zai amfana iyakar amfanuwa wa lam yattakil alal qadari jahalan minhu ba zai taba dogaro akan kaddara tare da sake sababi ba saboda jahilci domin dogaro akan kaddara ka sake sababi jahilci ne kuma wauta ne malam yace to duk wanda ya samu fahimta game da wannan matsala da muka tattauna ya kula ya kuma gane yadda matsalar take malam ya ce to ba zai dogara akan kaddara tare da sake sababi ba saboda jahilci wa ajazan wa'iza'atan ba zai zam ya zama rago ba domin dogaro akan ƙaddara tare da sake sababi ragontaka ne wa kuma sakaci ne wa'iza'atan kuma walaƙantar da kai ne fa ya kunu tawakkuluhu ajazan wa ajuzuhu tawakkulan sai ya zama shi tawakkalinsa ragonta ne ragwantansa tawakkali ne ga abin da za a yi kazar kazar a samu idan yana da macaccen zuciya ba zai iya tashi yayi kazar kazar ya samu ba sai ce haka Allah ya kaddara kage yanzu tawakkalinsa ragwanta ne ragwantansa tawakkali ne abinda ya gagara ba zai yi ba sai ce to haka Allah ya kaddara sai ya zam shi hatta mutuwar zuciyarsa ma yana alakantar da ita akan kaddara jama'a mun fahimta saboda haka ana dogaro ne ga Allah ana tsayuwa ne akan kaddara tare da rike sababi na samun kowane irin sakamako a duniya da kuma kowane irin sakamako a ranar gobe kiyama malam ya ce balil fakihu kullal faqih faqihi wanda ya kai martaba ta gane ilimi martaba ta fahimtar addini allabi yaruddu alqadara bil qadari shine wanda yake raddi maqaddara da qaddara alfaqih kull alfaqih wanda ya fahimci addini ya gane ya kuma fahimci yadda Allah ya tsara rayuwa to shine wanda yake mai da martani wa qaddara da qaddara mun fahimci magana idan kaddaran ta taso sai a tashi cuta ai kaddara ne magani ma ai kaddara ne haka ne talauci ai kaddara ne zagewa ma kuma kaddara ne saboda haka yace faqihi kull kullal faqih wanda ya fahimci addini ya gane rayuwa iyakar fahimta shine wanda yake mai da kaddara da kaddara kaddara ba za ta taso ya miƙe kafa yace ce to haka Allah ya kaddara ba a'a duk abin da aka saukar na kaddaran to an ɗan fara shi da abin da zai zama maganinsa kun gane magana to idan wannan ya zo sai ka lalumo abin da ake maganin shi kamar yadda muka bada misali Allah ya kaddara yau an yi tarzoma sai ka fanke gudunka shine maganin kaddaran kar yan sanda su kama ka kaga ai wannan kaddaran an kaddara abin da za a yi maganin sa da shi amma an ka tsaya shikenan kaddara ta hauka kenan to wannan tsayawan kaddara ta haukan sunan shi wauta sunan shi wauta saboda haka in ka gansu suna dirka a mota to sai ka ware to yanzu ka ka ka kori kaddara da kaddara yace to wanda ya fahimci addini ya fahimci rayuwa to shi kullum yana kore kaddara ne da kaddara wa al qadara bil qadari yana tunkuɗe kaddara ne da kaddara wa al qadara bil qadari yana kara kaddara ne da kaddara in kaddaran ta taso sai ya dauki wata kaddara sai ya kara da ita da wannan kaddaran sai ya tara waccan kaddaran bal malam yace bari la yumkinul insanu an ya'isha illa bi zalika dan adam ba zai ma taba rayuwa ya ji daɗin rayuwa a duniya ba ba zai yi rayuwa gobe kiyama ya samu sakamako mai kyau ba sai ya tashi wajen tare kaddara da kaddara jama'a mun fahimta al insanu la ya'ish illa bi zalika dan adam bayi taɓa rayuwa rayuwarsa ta ba da sakamako mai kyau dole sai ya yarda zai dinga tare kaddara da kaddara fa innal ju'a wal afsha wal barda wa anwa' al makawi wal mahazira hiya min al qadari malam yace ai yunwa kaddara ce kishiruwa kaddara ne sanyi kaddara ne wa anwa' al makawi nau'ukan ababan tsoro duka kaddara ne wal mahazir waɗansu ababen da suke firgitarwa duka ƙaddara ne hiya min alqadari mala yace duk waɗannan abin da muka jero suna daga cikin ƙaddara, wal khalqu kulluhum sa'uda fi daf'i hadha alqadar bil qadari to dukkan halittu kuma zaka ga suna ta kai kawo ana ta struggling a duniya malam yace don tunkuɗe wannan ƙaddaran da wani ƙaddara wai mutane ba su yadda da yunwa ba in ga mutum na ini a kasuwa yana so ya kori wata kaddaran ne in ga mutum na ini a office yana so ya kori wata kaddaran ne in ga mutum a gona yana so ya kori wata kaddaran ne malam yace kenan mutane ma sun yarda cewa sai sun tashi sun rungumi wata kaddaran tukunna su yi maganin wata kaddaran haka ne ko yunwa in ga mutum ya zage a kasuwa ya ini bai dawa sai karfe taran dare sai karfe shidan dare ya zo kasuwan ya zauna ne don ya tare wata kaddara in ya zauna a gida waccar kaddaran sai ta bata mishi zuciya malam yace wal khalqu kulluhum sa'una fi dab'i hadha al-qadar bil qadar dukkan halittu suna kai kawo ne wajen tunkude kaddara da kaddara idan annabi ya zo buga misali na tsaban tawakkali da sakankancewa da Allah yana bugawa ne da tsuntsu in dai tawakkali ne in ka samu tsuntsu kenan domin shi tsuntsu baya ajiye na gobe amma shi ma tashi yake je nemo inda zai ci duk tawakkalin sa kun gane maganar saboda haka duk yadda mutum yake ganin ya dogara ga Allah a wajen rayuwa to dole sai ya yi riko da abin da Allah ya shar'anta wadda ake magance wannan kaddaran da waccar kaddaran da za a je a nemo in uwa mun fahimta ko wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadal qadari bil qadar dukkan bayi dukkan halittu suna kai kawo ne don tunkuɗe kaddara da kaddara ai yanzu malam kai ka yarda cewa tun tunkan ka Allah ya kaddara matarka ya kaddara ƴaƴanka amma ka duba yadda kake ta sayan zannuwa kake tarawa kaga yanzu kaddaran ne kake so ka tabbatar da shi da sababi ka je ka dauki 500 ka bata ka ɗauki dubu ɗaya ka bata ka sayi gazal da su jambaki ka ajiye e duk da kayan da Allah ya kaddara matan yanzu wannan kai ka wanda kake yi na rike kaddaran a hannunka ne ashe kenan kaga duk da ka yadda an rubuta maka matar ka ce wacce idan baka tashi ba <laughs> sai wani ya zai tafi da kaddaran kan <laughs> saboda haka dukkan bayi dukkan bayi malam yace suna kai kawo ne wajen tunkuɗe kaddara wacce take da zafi a kansu da kaddara wadda za ta sanyaya musu wannan zafin da zai zo din malam yace wa hakaza man faq man waffaqahu Allah wa alhamahu rushdahu hakanan duk wanda Allah ya fahimtar da shi addini Allah ya nusar da shi shiriyarsa yadfa'u yadfa'u qadara al-uqubati al-ukrawiyya bi qadri at-tawbati wal imani wal a'mali salihah to yakan tunkuɗe ƙaddaran uquba ta lahira bi qadri taubati wal iman da ƙaddaran tuba da imani wal a'malu Saliha da kuma ayyukan alkhairi mun fahimta ko a lahira akwai azaba a lahira akwai horo akwai walakanci ga duk wanda bai bi Allah ba to idan kana ganin wannan ƙaddara ce to malam yace mai hankali wanda Allah ya nusar da shi shari'a to sai ya tashi sai ya ɗauki ƙaddaran tuba sai ya ɗauki ƙaddaran imani sai ya ɗauki ƙaddaran ayyukan alkhairi sai ya tunkuɗe wancan ƙaddaran lahira ɗin. mun fahimta ko malam ce fa hada wizanul qadari al mukawwaf fi dunya wa ma wa ma yudaduhu sawa malam yace wannan shine ma'auni na ƙaddara abin tsoro abin da ake fargaba a rayuwa akwai ababen da kake fargaba a rayuwar duniya akwai ababen da kake fargaba a gobe kiyama to duk wani abin da zai baka tsoro to wannan shine ma'aunin tunkuɗe wannan kaddaran wa ma yubaduhu da kuma abin da yake shiyance shi na lahira wai yadda kaga ka tashi ka zage a nan duniya saboda koren yunwa kana ta kai kawo tsakanin kasuwa da gida kana ta kai kawo tsakanin gona da gida kana ta kai kawo tsakanin ofis da gidanka to haka hukubar lahira ma in kana so ka tunkuɗe wannan kaddaran ita ma sai ka tashi ka yi ta kai kawo tsakaninka da addini har ka tunkuɗe waccar kaddaran yadda yanzu kake kokarin tunkuɗe kaddaran yunwa a rayuwar duniya farabbu daraini wahid ubangijin waɗannan gidaje guda biyu ubangiji ɗaya ne ubangijin duniyan shine ubangijin lahiran wa hikmatuhu wahida hikimar sama ɗaya ne yadda ya tsara ka tunkuɗe wahalar duniya da sabubba to haka ya tsara hanyar da ake tunkuɗe wahalar lahira da sabubba mun fahimta ko farabbu darai wahid ubangijin duniya shine ubangijin lahira wai ma'ana salo ɗaya Allah ya tsara musu yadda ka yadda a duniya in ka zauna ka miƙe kafa za ka sha wuya to haka lahira in ka zauna ka miƙe kafa za ka sha wuya yadda ka yadda a duniya idan ka tashi ka zage ka kama buga-buga a rayuwarka za ka kubuta daga waɗansu wahalhalu to haka idan ka tashi lahira ma za ka kubuta babu ɗayan biyun nan wadda Allah bai ajiye hikima na yadda ake samun jin daɗi a cikinsu da yadda kuma ake samun wahala a cikinsu ba malam yace hikimar guda ɗaya ce yadda aka sanya sababi a nan rayuwar duniya na kubuta daga kowane irin musifa to haka kuma aka sanya sabubba na kubuta daga kowane irin musifa ranar gobe kiyama Allah ya tsare mu la yunaqidu ba'daha ba'dan sashi bai warware sashi wai a ce akwai wani abu a duniya da aka bada hanyar da za a kubuta daga wahalarsa amma na lahira shi kuma ka zauna ka jira ka ga me zai biyo baya Ya ce babu haka babu tanakudi duk yadda kaga an ba da hanya na kukuta daga kowace irin musifa a duniya to irin wannan musifan a lahira an ba da hanyar da za a kukuta mata mun gane ko yanzu sai ka kai ɗanka ya je ya yi naziri shekara uku ya je ya yi firamare shekara shida ya je ya yi sakandare shekara shida sai kaga ya ɗauki kusan shekara goma sha biyar yana karatu wai abin da kake gudu kar ya sha wahala a duniya to na lahira kuma sai ka miƙe kafanka ko ɗanka ya miƙe kafanka kaga kenan yanzu ka yadda da ƙaddaran lahira na azabtuwa yadda a duniya baka miƙe kafa ba ka tashi kai ta buga-buga don kaga baka fada cikin matsatsi ba to yadda ka tasa wannan karatun a gaba to can ma dole sai ka tasa na can ɗin a gaba sannan can ma ka kubuta jama'a mun fahimta saboda haka hikimar Allah da ya ajiye guda ɗaya ne sashi bayi warware sashi a ce tsarin da aka ajiye duniya a kai ya saba ma tsarin da aka ajiye lahira a kai wajen neman alkhairinsa ko kuma afkawa cikin sakamako mai muni a duniya ko a lahira abu ɗaya ne hikimar ɗaya ce yadda kaga kana kai kawo a duniya don kubutar da kanka daga wahala to haka aka baka hanyar da zaka kubutar da kanka daga wahalar lahira yanzu a duniya ba ana ta wannan bugabugan don neman abinci ba to ai a lahira ma akwai yunwa Allah ya ce laisa lahum ta'amun illa min dari Allah ya ce yan wuta ba su da wani abinci sai kayan dari Allah sai ce wannan itan la yusminu baya sa kiba wala yubni min ju'in baya kashin yunwa kenan akwai yunwa akwai to yadda ka tashi a duniya baka zauna ba baka yadda da an kaddara maka yunwa ba ka tashi ka nemi abinda zaka kori yunwa to dole yunwan lahira ishin lahira suturan lahira rufin asirin lahira shi ma an dan fara shi akan sababi sai ka tashi ka neme shi ɗan uwa muna fahimta ko wala yubtilu ba'daha ba'dan sashi baya rushe baya ruse sashi fa hadhihi al-mas'ala fa hadhihi al-mas'ala min ashrafil min ashrafil masail malan yace wannan matsalan tana daga cikin matsaloli mafi daraja liman arafa qadaraha ga wanda ya san darajarta da kimarta wato yana daga cikin matsala malan yace wacce tafi tsada a musulunci Allah ya ma mutum baiwa ya fahimci wannan matsalar a haka kun gane in wa wa hadhihi al mas'ala yace wannan mas'alan min ashrafil masail yana daga cikin mafi darajar matsaloli da ake so musulmi ya fara fahimta a matsayinsa na musulmi liman arafa ƙadarha ga wadda ya san kimar wannan matsalar ya fahimci amfaninta cewa komai Allah ya dora shi ne akan sababinsa idan ka gabacin zuciya sababin aikin bacin zuciya shi ke jawo bacin zuciya idan ka ga alkhairi aikin alkhairi yakan zama sababi ya jawo sakamako na alkhairi malam yace inda mutane sun fahimci haka malam yace to da sun zauna lafiya a duniya da sun zauna lafiya a bayan sun koma zuwa ga Allah ka yadda cewa yadda ka zage kai karatuttukanka yadda ka zage ka koyi sana'a yadda ka zage ka je kake neman abinci don gudun wahala a duniya to ka sani wallahi sai ka zage tukunna ka kubuta ma wahalar lahira malaka duk wanda ya fahimci wannan to ya samu babban arziki a musulunci ka fahimci an gina ne ai duniya baka yadda abun da ya samu da kai ba haka ne ko yanzu karatun addini ne da sauransu shi abin da ya samu mutum yake haka ne abin da ya samu ne to shi zama da ya ce in mutum ya fahimci ai na duniya ba ba abin da ya samu bane ba abin da ya samu bane zagewa kake yi ka dakatar da abubuwanka ka dakatar da ayyukanka ka fiskanci wannan kalubalen don tunkuɗe wani kunci a kanka malam ce well done in ka fahimci a duniya haka ne min babi aula a lahira haka ne na lahira haka ne tsayawa za ka yi ka dubi yadda annabawa da manzanni suke addini saboda su sun fahimci matsalar ka dubi yadda sahabbai suke addini saboda sun fahimci matsalar cewa kawai kiyamarka ta ginu ne akan aiki ta kowace fiska bangaren alkhairi ko sharri sababin samun alkhairi sababin samun sakamako mai muni shine aiki ashe wanda ya san haka ba zai zauna ya miƙe kafa ya ce bari ya jira abinda aka kaddara mishi ba malam ya ce wara'aha haka ri'ayatiha ya kuma kiyaye ka'idar iyakar kiyayewa wallahu almusta'an lakin yabqa alaihi amrani bihi ma tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu malam yace to amma duk da haka akwai sauran waɗansu matsaloli guda biyu wadda waɗannan matsaloli guda biyu da su ne cikar sa'adar mutum za ta tabbatu cikar rabautuwan mutum za ta tabbatu in mu fahimta cewa rayuwar duniya da kiyama duk an gina su ne akan sababi aikin da za ka aikata shi zai baka sakamako na abin da zai same ka malam kuma yace tabbas ya tabbata idan ka dubi halittu duka suna zirga-zirga ne a rayuwa domin tunkuɗe yunwa da kishiruwa da damuwa da ababen tsoro da ƙaddara mutum bayi zama ya jira kaddaran idan ya ji ana ya mutsi sai ya gudu barak kaga yanzu ya gudu ma wata kaddara da wata kaddara kenan kaga ya san idan abin tsoro ya taso ta ina zai fake da wata kaddara don kare kansa daga wannan kaddaran malam sai ce to wanda ya fahimta ka ya tsira a duniya don ba zai zama dan zaman banza ba rashin zaman banzansa kuma zai ba shi kariya wa mutuncinsa abincinsa abin shansa wannan sai yasa ya zauna lafiya a duniya malam yace to haka kuma zai kare kansa a lahira to malam yace kuma ko da mutum ya fahimci hakan yace akwai sauran waɗansu abubuwa biyu waɗannan abubuwa guda biyu su za su baka cikar samun walwalan wannan karatu da ka sani su za su baka cikar samun rabautuwa da wannan karatu da ka sani malam yace lakin yabqa alaihi amrani akwai waɗansu abubuwa guda biyu da suka rage mawadda ya fahimci karatun da muka yi bihi ma tatimmu sa'adatuhu sa'adarsa da waɗannan abubuwa guda biyu za ta cika wa falahuhu rabautuwarsa da waɗannan abubuwa guda biyu za ta cika ahaduhuma na farko an ya'rifa tafasila asbabi sharri wal khair abu na farko bayan ka yarda cewa an gina sakamako na alkhairi da na sharri ne akan sababi malam yace to abu na farko da zai taimake ka wajen ka samu cikar amfanuwan wannan aqidar ka din ka amfani duniyarka da lahirarka malam yace shine mutum ya san tafsili fayyacewa na sabubban alkhairi da sharri kun gane maganan ko ya san sabubban alkhairi da sharri a fayyace masalan akwai abin da kai zaka kalle shi alkairi ne amma saboda rashin sanin sa tafsil sai zan sanadiyan bin wannan alkairin ka je ka fada cikin wata musifa kun gane magana akwai abin da zaka kalle shi sharri ne amma kai tun da ƙidar ka dama ka ka ginu akan sharri ga hanyar da ake kubuce mishi to garin kubucewan sai ka je kuma ka fada cikin wata musifa malam yace to ɗaya daga cikin abin da zai taimake ka wajen cin nasara akan wannan aqidan shine sanin tafsilin sabubban sharri da alkhairi in wa kuna fahimta sanin tafsili akan sabubban alkhairi da sharri shine wai kai kokari ka gano yaya ɗan ƙwallo yake rayuwa yaya makomar 'yan ƙwallo a cikin al'umma ka yi ƙoƙari ka ɗauki fefanka da bironka waɗansu shahararrun 'yan ƙwallo da ka sani ka bi bayan tarihinsu wadda aka yi a bauchi wadda aka yi a kano wadda aka yi a jos wadda aka yi a maiduguri wadda aka yi a yola bitafsil ka bi wai duk dan ƙwallon idan yayi ƙwallon ya yake karewa a duniya sai ka dauki wannan sakamakon ka aji. makidi idan yayi kidansa a rayuwar duniya yaya yake rayuwan yaya yake karewa kai kifin dan drama idan mutum ya shahara a harkan film ai akwai tsoffin yan film na baya can ko to ka bi ɗaya bayan ɗaya yaya suke karewa ka bi malamai da suka karanta suka yi wa'azi su ma ka bi bayan rayuwarsu yaya suke karewa kun fahimci magana malam yace to wai ka samu tafsili na sabubban sharri da alkhairi wannan zai ƙara wayar maka da kai wannan zai sa duk hanyar da ka ɗauka kai ka san yadda abun zai zo ya kasance domin sunnar Allah ba ta canzawa kun gane magana sunnar Allah ba ta canzawa idan kai hira da dan kwallo a Bauchi irin tadin da ya maka idan ka shiga mota ka je Kano ka samu dan kwallo zaka ji tadin dan kwallon Kano din irin tadin dan kwallon Bauchi ne idan ka shiga mota ka wuce yola sai ka je ka samu dan kwallo shi ma in yama tadi zaka samu tadin san irin tadin dan kwallon Bauchi ne da dan kwallon Kano idan ka shiga mota ka tafi Nijar ka je ka samu dan kwallo kun gane magana a tsari daya suke tafiya idan yan siyasa ne irin dan siyasan Bauchi in ka ji maganar sa in na yola yazo karka bata lokacin sa karka bata lokacin ka shi ma irin wannan maganar zai yi. irin maganar da dan siyasan yola yayi in dan siyasan Kano yazo irin wannan maganar zai yi. idan malamin Bauchi yayi magana in malamin Kano yazo irin maganar zai yi. malam yace to daga cikin abin da zai baka cikar amfana da rabautuwa akan wannan aƙidarka na kowane sakamako an gina shi ne kowane sakamako an gina shi ne akan sababin da ya haifar da shi malam yace na farko an ya arifa tafasila asbabi sharri wal khair mutum ya san tafsilin sabubban ayyukan alkhairi da ayyukan sharri wa takunu lahu basiratun fi zalika sannan ya zan ya samu basira akan haka kun gane magana idan abubuwa suna faruwa rike su ake yi a matsayin ilimi kun gane maganan ko kar abubuwa su dinga faruwa kai suna wucewa abun ka haka barkace a tarihi wani sirri ne kun gane maganan? ba ku jawo sa suna ta tafiya mabudin ilimi ba qur'ani ma haka yace tafiya mabudin ilimi ne kar ka zama gaula in kana tafiya haka ne waiwaye adon tafiya saboda haka duk abin da yake faruwa tarihi yana nade wannan abin to kai kuma ya dinga zama maka in kaya a cikin rayuwa malam yace wa takunu lahu basiratun fi dalika ya zan mutun yana da basira cikakkiya bima yashahiduhu fil alam na abin da yake gani yake faruwa a duniya ina kunji ya zan abin da yake faruwa a duniya kai yana baka karatu yana baka karatu wa ma jarrabahu fi nafsihi da abinda mutum ya jarraba akan kansa kai kanka ba kana gwada wani abu ba sai ya kiyuwa to kai kifin abinda kai yayi wata rana idan kana ajiye waɗannan datas din har yara ƙanana sai ka amfane su mun fahimta ko yaya aka yi bai yiwu ba ta yaya aka yi ya yiwu ta yadda aka yi bai yiwu wannan ba in yana yiwuwa to kai ka samu matsala ne bai yiwu ba in kuma baya yiwuwa kamar mutum ne ya zo zai bi lungu yan anguwan sai suka ce mishi malam lungu ne sai ya ki zai je dawo ko bai dawo ba zai dawo kaga ga dama ya haƙura tun da aka ce mishi lungu ne ya juya in ya ki ma ya shiga lungun zai je dawo tun da dai ai ba hanya bane gidan wani ne zai je zauna a cikin gidan ne wa gairihi da kuma abinda ya jarraba game da wani kana tare da mutane waɗansu abubuwa suna faruwa to wannan abin ya zama kai yana baka wani basira ne na yadda za ka gudanar da rayuwarka wa ma sami'ahu fi akbarin umami kadiman wa hadisan da kuma abin da mutum ya ji na tarihin al'ummomi na da da na yanzu malam ce duka wannan kayan aiki ne a rayuwar duniya kayan aiki ne da zai amfane ka a rayuwarka bayan ka koma zuwa ga Allah zai amfane ka kaga wannan layin wani ya dauka sai kaga ya je ya fadi wannan layin wani ya dauka ya je ya fadi wannan layin wani ya dauka ya je ya fadi yanzu idan mutum yana shaye-shaye masalan a ce irin yara yan sara su kan nan ora kai yanzu in kaga suna burge ka ko kuma ka fara shaye-shaye kai sabon dan shaye-shaye ka kalli shi wannan yaron da yake shaye-shayen duk anguwanku inda za a ba da shi kyauta a kowane gida ba mai karba in eh, ya kamata kai karatu kyauta a ce ga sadakansa ba gidan da za su karbe shi haka ne ko ba ka bane haka ne kai a zo a baka kyautar dan sara suka karba ne ba za a karba ba to wannan sai ya zama mawadda ya yi karatu sai ya zama mishi karatu sai ya zan mishi ilimi sai ya zan mishi fitilar da za ta haska mishi rayuwarsa malam ya ce bayan mutum abin da ya jarraba a kansa bayan abin da ya jarraba a kan waninsa bayan abin da ya gani yake faruwa a duniya ya ce kuma da ababen da yake ji na tarihin al'ummomi na da da na yanzu duka su zan basira a gare shi malam sai ce a tarihi tafsilun tafsilun lima jaa anillahi at-tarikh tafsilun lima jaa anillahi shi tarihi fayyacewa ne masunnar Allah kun gane magana tarihi bayani ne na abin da yake zuwa daga Allah ma'ana tarihi fassara ne na sunnar Allah yaya Allah yake tsara abubuwansa suke gudana to tarihi shi yake fassara tsarin da Allah ya ɗora sunnarsa a kanta kuna fahimta abinda ka je yake faruwa a tarihi abinda ka ji shi a tarihi yana da kyau ku dinga karatun tarihi yakan ba mutum wayewa karanta tarihi fassara ne na sunnar Allah wai yaya tsarin Allah yake yaya abubuwa Allah ya tsara su in ka kalli tarihi to yadda tarihin yake haka Allah ke gudanar da abubuwa malam yace wa min anfa'i ma fi zalika tadabburul qur'an ɗaya daga cikin mafi amfani akan samun wannan wayewa na sanin tafsilin sabubban sharri da sanin tafsilin sabubban alkhairi malam yace tadabburin alqur'ani tadabburin alkur'ani kun gane magana yanzu malam yana bayani akan abinda zai baka cikar kamala ka fahimci cewa duk sakamakon da zaka fuskanta a duniya yana alaka da aikinka duk sakamakon da zaka fuskanta a lahira yana alaka da aikinka malam yace to wajibi ne kafin ka samu cikan amfanuwa da wannan fahimtar kan sai ka gane waɗansu abubuwa biyu me abu na farko yace shine ka gane shi alkhairi din shi alkhairi din menene tafsili menene fayyacewan bayani akan sabubbansa shi sharrin me fayyataccen bayani akan sabubbansa sai ce inda zaka samu ƙarin bayani akan haka abu na farko yace ka dinga lura da me ke faruwa a duniya abu na biyu ka dinga ka dinga kallon abin da kai ka gwada a rayuwa ka dinga kallon abinda ka jarraba a kan waninka ka dinga neman tarihin al'ummomin da suka shuɗe kun fahimci magana? misali kana da rekod kan yan kwallo yan kwallo za su na matsa musu nan ba saboda kwallon ya dame mu ne yanzu wallahi yana ɗaya daga cikin abin da ya fitini al'ummar al'ummarmu ba wata jaraba yanzu da ta jarabci al'ummarmu ta zama musu musifa kamar irin maganan kwallo saboda haka ka kalli waɗannan kaga yadda suke karewa kaga yadda suke barin gidajensu kaga yadda suke barin 'ya'yansu wannan layin shi ma ka karanta shi kaga yadda suke karewa kaga yadda suke barin 'ya'yansu kaga yanzu kana ta sanin tafsilin sabubban sharri ka san wannan layin ka fahimci wannan layin ka fahimci wannan layin to sai ka dawo bangaren alkhairi to malam yace ɗaya daga cikin abun da ya fi kowane amfani wajen wayar da kai na ka san fayyataccen bayani akan sabubban sharri ka san fayyataccen bayani akan sabubban alkur'ani shine akan sabubban alkhairi shine tadabburin alkur'ani bibiya tintintini akan alkur'ani da wannan malam usman yake cewa koyan tafsirin alkur'ani wajibi ne domin Allah ya ce ya saukar da alkur'ani ne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati don su yi tadabburin ayoyin alkur'ani yace to tunda an saukar da qur'ani don a yi tadabburin qur'ani ne to kenan dole sai an koyi fasaran qur'ani mutum ya iya tadabburin alkur'ani kun gane maganar ko malam yace wa min anfa ma fi zalika tadabburu alqur'an mafi amfanin abin da ke cikin wayar da kai wajen sabubban alkhairi da sharri tadabburin alqur'ani fa innahu kafilun bidhalika ala akmalil wujuhi shi tadabburin alqur'ani zai dauke maka ma dawainiyan komai a fiska mafi cika wajen karantar da kai wannan karatun ma'ana ko baka tsaya ka kalli duniya yaya take tafiya ba ko da baka kula da kai abin da yake faruwa da kai ko da baka kula da abin da yake faruwa ga waninka ko da baka karanta tarihin al'ummomi ba in dai zaka sa alqur'ani a gaba kai ta dabburi, sai ya fayyace maka sabubban alkhairi duka da sabubban sharri duka kun fahimci magana sai ya zan babu wani abu duk kantansa na sharri da kai baka da wayewa a kansa kuma babu wani abu na alkhairi duk kantansa da baka da wayewa a kansa mala yace alqur'ani zai zama wakilinka a mafi fiskan cikan kamala wajen wayar maka da kai game da sabubban alkhairi da sabubban sharri wa fihi asbabul khairi wa sharri jami'an mufassilatan mubayyinatan a cikin alkur'ani akwai sabubba na alkhairi akwai sabubba na sharri baki ɗayan su a fayyace a bayyane summa sunna sai kuma hadisan manzon Allah idan kana so ka san sabubba na sharri a fayyace sabubba na alkhairi a fayyace malam yace ka dauki alqur'ani da sunna babu abinda ba ka gani ba domin a cikin alqur'ani Allah cewa yake wa laqad sarrafna fi hadha alqur'ani lin-nasi min kulli masalin Allah yace mun fayyace mun yi bayani daki daki wa mutane a cikin alqur'ani Allah yace min kulli masalin kowane misali duk abin da rayuwar mutum take bukata ta tafi da shi Allah ce sai da muka nuna mishi yadda za ta tafi kun fahimta malam ce to idan ka dauki alkur'ani idan ka dauki sunna malam yace to ka dauki kundin da a duniya da lahira don in mutum ya fahimci alkur'ani da sunna ko mala'ika ba zai mishi wayo ba ko mala'ika ba zai mishi wayo ba domin alkur'ani maganan Allah ne hadisi wahayi ne daga Allah su kansu suna gudana ne akan maganganu da Allah ya ya umarce su da shi to sai kai ma ka ginu akan wannan tafiyar kun gane magana ba wani sashi da zai warware sashi ku lura duk annabawa in Allah ya musu wahayi wahayi in kana jin qur'ani sai ka ji ana magana ne da su mala'u su mala'u su mala'u sai kaga annabin ya zo ya shiga duk tsakankanin wajen ya wuce ƙarshe sai ka samu shine ya samu nasara mafi girma akan wannan mala'un da kuma jama'a sama ke kun gane magana saboda ya yi tafiya ne akan hasken wahayi ya yi tafiya ne akan hasken wahayi malai ce summa sunna fa inna ha shaqiqatul qur'an ita sunna shaqiqiya ce ta Alƙur'ani, wahiyar wahayu sani ita ce wahayi ta biyu ta zo ne tana fassara alkur'ani kun gane magana tana bayanin alkur'ani tana fayyace ma'anonin alkur'ani wa man sarafa ilaihi ma ina ya tafi malam yace duk wanda ya juyar da kulansa akan alkur'ani da sunna iktafa bihi ma an gairihi ma to zai wadatu da su akan kowane irin tunani kun gane magana duk abinda da za a ce zai wayar maka da kai duk abin da za a ce zai sa ka zan mai basira malam yace idan ka rike alqur'ani da sunna zai wadatar da kai daga wancan abin kome shi kun gane magana yadda zai dora ka akan haske yadda zai dora ka akan manhaji wadda ba za ka taba tabewa ba har abada malam yace alqur'ani kafili ne akan wannan tafiya din yanzu ka kalli alqur'ani idan mutum mai mulki ne Allah sai ya buga misali da fir'auna idan mulkin jakirci ne fir'auna saboda karfin mulkinsa Allah a ƙur'ani cewa yake wa fir'auna zul autad al autad jam'i ne na alwatadu alwatadu shine kirke fila idan aka ce mulki wanda yake da turke to shi mulkin ka'idansa babu tainuwa. ba a atem na juyin mulki wani dan takara bai isa zo ya tsaya ba kar ka manta ba fir'auna ba tun kan a haifi annabi Musa shine shugaban kasa shi yake ta yanka yara don ya ji an ce za a haifi wani yaro yana ta yanka yara har fa aka haifi annabi Musa har annabi Musa ya zama annabi Musa shine shugaban kasa kaga dai ai ya dana to Allah sai ya bada misali yama mutane karatu akan mulkin da yadda mulkin ya kau sai aka zo aka koya wa mutane mulki kuma na imani mulki na neman yardan Allah irin mulkin annabi Suleiman yanzu ba an yi karatun da kabi ba sai aka bar mai mulki aka ce ya ɗauki duk wanda yake so ya ɗauka zai wuce ko ba zai wuce ba wallahi zai wuce wallahi zai wuce da aka zo ana magana akan marowata ga su inna balauna alkur'ani duk wani abu da ka sani a duniya ko me abun in dai yana alaka da rayuwar mutum to akwai misalin abun a qur'ani kun gane malami idan ya zama dan duniya shi ma a suratul araf aka bada labarin bal'amu saboda haka kowane janibi an fayyace in mai kuɗi ne an yi su ƙaruna shi ma an bada misalin sa ya tafi kowane janibi a ƙur'ani to wai malam yace idan kana so ka san asbabu sharri wal khairi bitafsil malam yace ka rungumi alqur'ani da sunna babu abinda zai boyi maka sunnar guda ɗaya ce ba ta canzawa idan ka ɗauki wannan layin to layin abinda zai faru da kai shine abin da ya faru da wadda suke kan wannan layin tun shekara dubu ɗari da ya wuce babu canji wannan ka'idar Allah ne kun gane magana idan ka ɗauki wannan gefen shi ma akwai tsarin da Allah ya tsara haka ake tafiya a wannan tsarin to wadda wannan abin ya faru da shi shekara dubu ɗari kai ma haka zai biyo ta kanka wannan zai baka dama duk hanyar da zaka ɗauka zaka iya karanta hanyar da sanin makomarta kanka a waye a suratul bakara Allah ya ce wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina aya Allah sai yace kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim Allah ce abinda suka faɗan nan kal da kal da al'ummomin da suka gabace su gaba sai yace tashabahat qulubuhum tashabahat qulubu irin tunanin kan irin tunanin kan irin tunanin wanda yake ingila kenan illayin ku daya irin tunanin su kenan irin tunanin wanda yake Jos yake Kano yake Ingila yake Amerika yake Saudiya in dai wannan layin kan ne to tunanin kun kenan wannan layin ma duk layin da kawo to abin da ya faru da masu wannan hanyar in shekara dubu ɗari ne abin da zai faru da kai kenan wannan sunnar Allah walan tajida li sunnati llahi tabdilan walan tajida li sunnati llahi tawila wannan ita ce sunnar Allah wannan ita ce sunnar Allah ba ta canzawa duk hanyar da ka ɗauka to akwai sakamakon da ya rattaba wa masu wannan hanyar to irin wannan sakamakon kai ma shi ka gani duk hanyar da ka ɗauka malam yace to idan mutum ya rungumi alkur'ani ya rungumi sunna zai samu wayewa da fayyacewa da fayyacewan kai akan sanin sabubban alkhairi da sabubban sharri malam yace wahuma yuriyani kalkhaira wa shar wa asbabihima yuriyani kalkhaira wa sharra wa asbabahuma wa'annan guda biyu alkur'ani da sunnan za su nuna maka alkhairi za su nuna maka sharri za su nuna maka sabubban alkhairi da su nuna maka sabubban sharri kun gane magana yanzu ka fahimci wannan abu alkhairi ne ka fahimci wannan abu sharri ne ka fahimci aiki ke haifar da shi to yanzu karatun da malam ke maka wai ka yi kokari ka gano alkhairin ta ina sababin sa yake kun gane magana kana so eh kana so kana son malam bakar mahmud gumi Allah ya ji kanshi kana so ɗanka ya zama irin gumi to wai in kana so ka more je ka ɗauki tarihin gumi yaya aka yi ya zama gumi hanyar da ya bin hanyar ɗanka ya bi yanzu kaga gashi kana son alkhairi to wai in baka gano hanyar da ake bi a zama gumin ba to kai sai ka ɗauki wata hanya da za ta kai ka ka zama wani daban ba gumi ba kun gane magana da yake yaro yaya aka yi tarbiyarsa yaya ya tashi yayi samartakansa yi kaza yi kaza to dan kan zo ka dora shi a layin, saboda yanzu ka gano sababin da ake bi a zama gumi ka gane amma kana so ka ya zama gumi kuma kan na makarantar arna eh irkan eh haka ne ya tafi da gajeren wando ya je yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma a ranka kana son gumi to kaga haka zaka mutu kana son gumi haka ne ko to idan kuma kana so ɗanka ya zama maradona to nan kuma sai ka duba tarihin maradona yaya aka yi tun yana shekara uku ya fara juggling to kai sai kai sauri ka tira ɗanka islamiyya don wannan islamiyya zai hana shi ya zama maradona ya kuka shiru ko ba wanda yake so ɗansa ya zama ba wanda yake so ɗansa ya zama maradona ne to saboda haka wai sai ka dubi wacce hanya ake bi a samu wancan alkhairi wace hanya wane ya bi ya zama mamasharrancin can ya fara ne da kaza ya fara ne da kaza ya fara ne da kaza to ashe wannan hanyar ita take haifar da wancan sakamakon wannan hanyar ma ita take haifar da wancan sakamakon kaga ka san waɗannan sabubba to wai alkur'ani da sunna da su wadatar da kai wajen fayyace maka da nuna maka sabubban za a ce daga kaza in ka fara za ka koma kaza za ka koma kaza ku ji annabi ya ce hadisi iyakum wal kadhibi annabi ya ce ina jan kunnen ku ku fita harkan ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al fujuri domin ƙarya abu da take ajin da take fara kai mutum shine ya zan fajiri ina kun ji matakin farko ana taɗi kaɗan zuka ƙarya ana taɗi kaɗan yi ƙarya to wannan ƙaryan da za ta tsaya maka a ƙarya ne kawai to da da sauki nan gaba kaɗan annabi ya ce za ka zama fajiri fajiri shine mai busasshen zuciya fajiri shine wadda wa'azi baya tankwasa shi to haka ka dinga gaba ka dinga gaba annabi ƙarshen lissafin ya ce ƙarshe wuta za ka ji kun gane magana kaga kenan sababin mutum ya zan fajiri annabi ya ce gashi annabi yace na hore ku ku rike gaskiya domin gaskiya ga abin da take haifarwa karshe ita ma har zuwa gidan aljanna malam yace hatta ka annaka ayanu zalika ayanan har ka kai ma abinda kake karantawa a Qur'anin kaman kana ganin shi akan idonka ne saboda yadda abin abinda kake karantawa a Qur'ani abinda kake karantawa a sunna din har za ta kai ma kawai in ka kalli mutane wallahi sai ka ga akan yadda qur'ani yake kawai su suke rayuwa kun gane magana abinda kake karantawa in kana tadabburin sa abinda kake gani a sunna in kana tadabburin sa wallahi karshe sai ka wayi gari kawai dukkan mutane kana kallon su kawai akan wannan ka'idan qur'anin kowa ke rayuwa wanda ya ratsi ga hanyar da zai bi wanda ya rike ga hanyar da zai bi wa ba'da zalika malam yace bayan haka Idan ta'ammalta akbar al-umam idan kai ta'ammuli da laburburan al'ummomin da suka shude wa ayyaman lahi fi ahli ta'atihi wa ahli ma'asiyatihi kai kuma tadabburi ka kuma tsaya ka lura da kwanakin Allah akan waɗanda suka bauta mishi da waɗanda suka saba mishi ka kalli shekaru 20 ka kalli shekaru 30 ka kalli shekaru 50 yaya suka biyo ta kan masu da'a ma Allah ka kalli shekara 30 ka kalli shekara hamsin ka kalli shekara sittin da suka wuce yaya suka taho ta kan masu saɗin Allah mana yake ka tsaya ka yi ta'ammuli ka lura da kwanakin Allah ka lura da sunnar Allah fi ahli fa'atihi ga ma'abuta mishi da'a wa ahli ma'asiyatihi da yan saba mishi duk ka lura duk wanda sana'arsa saɓon Allah ka tsaya ka kalli yadda kwanakin Allah suka shuɗe a kansa eh ka tsaya ka kalli yadda kwanakin Allah suka shuɗe kansa duk wanda ya rike alkhairi ya rike aikin alkhairi ka tsaya ka kalli yaya kwanakin Allah suka bi ta kansa malaki ka ka dinga lura da wannan baba kazalika ma alimtahu min alqur'ani was ce yace zaka samu wannan yayi mutabaka da abin da ka karanta a qur'ani da sunna yadda ka gani a qur'ani yadda ka gani a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi haka zaka ga abin na faruwa akan mai da'a ko akan mai saba ma Allah wa ra'aitahu bi tafasili ma akbara bihi ma akbara Allah bihi wa wa'ada bihi malam yace zaka ganshi da tafsilin sa yadda Allah ya bada labari ya alkawarta yace haka zaka ga abin na faruwa ba ya yace wanda yayi kaza zai yi kaza ba ba ya ce wanda ya yi kaza zai ga kaza ba in an yi kaza zai yi kaza ba malam ya ce to haka da ka ga abin na faruwa bi tafsilihi a bisa tsarin da ya fayyace shi yadda Allah ya alkawarta shi wa alimta min ayatihi fil afaq da kuma abin da ka sani na ayoyin Allah a sasannin duniya ma yadulluka ala anna alqur'ana haqqun wa anna rasul haqqun wadda wannan zai nusar da kai akan alqur'ani gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne wa anna Allah yunjizu wa'adahu la mahana Allah zai zartar da alkawarinsa babu makawa yadda ka karanta nan malam yake haka zaka ga abin nan faruwa in uwa muna fahimta ko fa tarikh malam yace shi tarihi tafsilun li juz'iyati ma arrafana Allah wa rasuluhu bihi min al asbab al kulliyya lil khair wa sharri shi tarihi fayyace bayani ne na dukkan ɗaiɗaikun abin da Allah ya sanar da musu ta hanyar wahayi wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da musu na sabubba wadda suke gamammu na alkhairi da na sharri baki daya in kuwa mun fahimci wannan nuftar saboda haka abin da zai ba mutum haske ya samu cikar kamala na amfanuwar akidansa shine sanin ɗaiɗaikun tafsili na sabubba na alkhairi da kuma na sharri shine ka lura in ka riƙe gidanka tsakani da Allah me ke faruwa me zai faru idan ka sani ka iya ƙur'ani ka iya hadisi ma da yake shiga za a baka labari ga wadda ya rike ga makoma ga yadda ya rayu malam yace idan baka iya qur'anin ba ko baka iya hadisin ba ka yi kokari ka lalumo a anguwanku wani da yake walakanta iyalansa ka ga yaya ya kare to idan ka same shi ga yadda ya kare in ka je gombe ma ka tambaya za ka samu yadda na baucin ya kare haka na gomben ya kare idan ka tafi Kano ka je ka samu mai walakanta iyalansa yadda na Bauchi da na Kano suka na Gombe suka kare da ka samu haka na Kano ya kare kuna fahimta tafsil na ayyukan alkhairi ka kyautata ma iyalanka ka mutunta ma iyalanka to me sakamakonka mala yace ka bi alqur'ani da hadisi zaka ga sakamakonka in baka iya ma qur'ani da hadisin ba nemi wani da kai kasan yana da shaida akan kyautata ma iyalansa ka ga yaya rayuwarsa ta gudana yaya ya kare in ka same shi in ka je Niger in ka je Ghana in ka je India in ka je China haka zaka samu salo ɗaya Allah ya dora su dukansu salo ɗaya Allah ya dora su dukkan su salo Allah ya dora su mai karban cin hanci da rashawa a ofis kana karba yaya kake so ka gadi yan ɗinka wai ka je ka duba wani yalla da akalla a tarihinsa ya karba ka je ka ga yaya yanzu iyalansa yaya ya bar ofis din yaya suka rabu da gwamnati yaya rayuwar ta zo ta kare yadda ya karin idan akwai wani irinsa mai cin wannan rashawan a gombe shi ma in ka bi tarihinsa wallahi yadda na bauce ya kare haka zai kare kai din ma wallahi a layin ɗaya da ka tafi a layin ɗaya da ka tafi haka ne ba ka ganin ana tururuwa a zo gasan karatun alkur'ani na local government a zo na jiha a zo na ƙasa kaga yara abin sha'awa in suna karatun alkur'ani yana da wahala kaga dan shi wannan din a cikin su wallahi tallahi in ya dubu ya haifa ɗansa bai sai shiga wannan tattarin ba sai dai ya shiga inda dama an yi wannan cibiyar an yi ne na irin ƴaƴansu to zai shiga wajen amma wannan mai girma ɗin ɗansan bai isa shiga wannan taron ba bai isa ba saboda dama hanyar da ya ɗauka tsarin da ya ɗaukan akwai sakamakon da ake rattabawa akan tsari to yanzu ƴaƴansa za su je su shiga irin layinsa ne amma wannan layin da ba layinsa ba wallahi in duk kuɗin duniya kuɗinsa ne ɗan san bai isa ya zo ya zauna ya gasan karatun ƙur'ani ba wallahi bai isa ba <laughs> kun fahimci maganar to wai malam yace ka dinga amfani da abin da ke faruwa a duniya ka dinga kallo idan an je gasan karatun alkur'ani ana karanta alkur'ani ka yi tunani ‘ya'yan suwa ne ka sa aji aji ‘ya'yanmu mu ma'aikatan gwamnati ‘ya'yan direbobi ‘ya'yan masu kuɗi ‘ya'yan ‘yan siyasa ‘ya'yan kaza dukka bi kaga wai masu gasan karatun nan ‘ya'yan yi to wai suwa ne su me yasa ‘ya'yan sun ba su zuwa kun gane magana za ka samu karatu ko ko ba za ka samu ba to kai ma waɗanda 'ya'yansu ba sa zuwa in ka bi layin kai ma ɗankan ba zai zo ba sai dai ka dinga aiko taimakon ka wallahi sai dai ka dinga aiko taimakon ka kun fahimci magana to idan ka bi layin waɗanda kuma 'ya'yansu suka je din kai ma ɗankan zai ji kun gane magana to malam yace in kana so ka more ka rabautu da wannan aqidan malam yace kai kokarin fayyace tafsili na sabubban alkhairi abu kaza da yake faruwa wai mai haifar da shi na alkhairi abu kaza da yake faruwa na sharri wai mai haifar da shi ka yi kokari ka fayyace sabubban sabubban da su taimake ka yan uwa mun fahimci wannan nuktar da kyau to wannan shine darasin mu na yau cewa kokarin gano sabubba na alkhairi da na sharri malam yace mutum ba zai taba riskan wannan alkhairin ba har sai ya fayyace sai ya samu bayani akan waɗansu abubuwa guda biyu yanzu ga na farko wani sati in Allah kai mu sai mu zo mu yi bayanin shi kuma na biyu Allah ya taimake mu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika bale bayan bayan ko na kumbeni akan yin addu'a cikin imana yin ayi addu'a a cikin a wannan bai zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yin addu'a a cikin jam'i mun gane ko a ce a kawo kaza kaza a kawo kaza kaza a kawo kaza kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a sabbansa sun yi addu'a yayi addu'a cikin ya yayi addu'a tare da sabbansa mun fahimci wannan ko saboda haka wannan wani abu ne daban amma tsakani da Allah ba karanta so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane na'am cewa sai mu ga masa da antuwa a wajen a wajen ka da kuma sai mu ga baki da shi da mutum da yake kanta da hannu shi da matan mahaifin domin a yanzu har ta sa ya kore shi saboda ba su mutuwa to wani ce yana so mu taya shi addu'a dukan mu baki daya akan matsalan da yake samu tsakaninsa da matar mahaifinsa wadda yanzu har ta kai ma ta sa mahaifin ya kore shi a cikin gida to amma na ji daɗi da ya ce kuma da neman shawara shine ko to shawaran da zan bashi shine bai kamata a musulunci ya faɗa da matan babansa ba a musulunci matan babansa uwarsa ce yadda aka tilasta mishi haƙuri da uwarsa haka aka tilasta mishi haƙuri da matan ubansa wannan tana da yana daga cikin nukta wadda galibin iyaye mata ba su sani ba da yawa iyaye mata ba su sani ba matar uba uwa ce Kwanciyar da mahaifinka ya yi da ita ya yanke komai tsakaninka da ita yadikonka in ta maka baki akan hakkinta zai bi ka yadda uwarka za ta maka baki haka yadiko za ta maka baki ya bi ka nakan gaya wa mata in muna karatu ko a wa'yansu sabobi makamantan wannan da yawa a cikin al'ummar mu akwai mutanen da wallahi bakin ya dukkan ne ya bi su ita matar uba ba a faɗa da ita uwa tana zaune ne madadin ubanka saboda ka yadda uwarka za ta yi ka yi haƙuri da ita dole haka ya dukunka za ka yi haƙuri da ita ba ka da wani excuse ka yi faɗa da matar ubanka babu ɗaga kafa a musulunci ka yi faɗa da matar ubanka duk abin da ta maka haƙuri za ka yi sai ka ƙaddara inda uwar da ta haife ka ne za ka yi faɗa da ita ne to waɗansu har suna dukan ya duk saboda haka ba mun ce abin da ya dukwanta mishi daidai bane sai dai abin da muke ba shawara lalle wajibi ne akan sa yayi hakuri da ita a matsayin matar ubansa akwai lokacin da Allah zai kawo karshen zaman su tare Allah ya samu dace na ina zuwa malam na to wannan ma yana neman addu'a ne Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya kawo mishi canji mafi alkhairi na malam na'am na'am na'am eh na'am ba kawai bane ai duk alqur'ani ba suran da ta kai fatiha kun gane magana duk alqur'ani fatiha ita ce liman aya kuma in ana kirga aya ayan da tafi kowace aya a qur'ani girma a wajen Allah ayatul kursi amma in sura ta a dunkule sura su kutum da guda duk alkur'ani ba suran da ta kai fatiha sai yasa ita aka tilasta kowace sura sai an karanta ta a kowace sura na aka ce maka dole ka karanta ta sallah to fatiha ita dole sai an karanta ta saboda haka fatiha malam ta wuce duk da kake tsammani Allah ya samu dace fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika